'Yar shekaru talatin uwar iyali Halimatu Abdulrazak mai diplomar lisans a fannin lissafin kuɗi da kula da kamfani sanar da master a fannin bincike. Duk da waɗannan diplom matashiyar uwar na aiki ne yau a fannin kasuwanci. Na yi aiki da wata kungiya mai zaman kanta ta kasar Amurka tsawon shekara ɗaya. Kahin ma aikin proje zo karshe na soma shirye-shiryen buɗe shagona na ɗimki tun shekara ta 2021. Lokacin da nan ma mahaifiya ta shawara sai ta ce ina na san harkokin dinki sai na ce mata ku dai ku taya da addu'a daga nan ne na soma cikin wani dan shago na gidanmu. Idan yau Halimatu ta sami damar kafa masana'antar ɗinki saboda ta sami tallafi ne daga ma'aifiyarta Tankwane Unteni Diapowa. Ta zo mini da shawarar buɗa shagon ɗinki na bata ƙwarin gwiwa tana kokari da ma'aikatanta da kuma mashinoninta ba laihi ko da yaushe tana kokarin biyan bukatun abokan cinikinta kuma kullum tana ƙara hazaƙa a halin yanzu halimatu matashiyar mai ɗinkin tela na iya biyan bukatunta da kudaden da take samu ta hanyar wannan sana'a alhamdulillah ina samun mahuta ganin cewa baka da wani aiki na daban kuma baka ɗora ma kuma nauyi ni ke ɗawainiya da yara na uku zan ci gaba da nuna ƙwazo saboda su ba zan yi sanyi a gwiwa ba je Halimatu Abdulrazak na da ma'aikata hudu da kuma 'yar koyo daya. Kasancewar tana cika alkawali sosai, kowane lokaci ba ta rasa masu bukatar ɗinki.